من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله wancan mako mun fara bayani akan buyu'a yawwa akwai wani wanda ya ce zai magana ko wancan mako, wane ne akwai wani wanda ya daga nuce yana da magana ina yake alhamdulillah mun fara bayani akan ciniki cikin wato harkoki na mu'amala masu haɗarin gaske wanda shi a ciniki mun yi bayanin cewa a nan ne riba take shiga ciki shi ko haramun na riba zahirin ƙurani ya tabbatar da cewa wanda ya rayu akan riba Allah ya ce ya yi shirin fada da shi ya yi shirin fada da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ran tashin alkiyama Allah ya kare mu daga riba ah, ina ne muka tsaya yau wato karatun namu za a yi haƙuri da shi wato <clears throat> mu ɗan koma baya kaɗan faƙarar farko wa ta'amu min hububi an yi da ya sa wa ta'amu wa amu dan baya kaɗan saboda karatun a haɗe yake kuma akwai wata matsala da nake ga ya kamata a gane ta ina matsala ce khilafiya a malikiya ita karan kanta ballanta na sauran wa ta'amu min al mai risala yace abinci min al-hububi na ƙwayan hatsi wal kitaniyati da wake wa shibhiha da makamancin waɗannan abubuwan guda biyu ya zo su ɓangaren misali abinci na ƙwayan hatsi da wake mimma yudakharu abinda ke ɗaukan ajiya min kutin na daga abincin mutane au idamin ko kayan miya la ya juzul jinsu minhu bi jinsihi bai halatta a sai da jinsinsa da jinsinsa illa mislan bi mislin sai tamka da tamka yawansu ya zama ɗaya yadan biyadin kuma hannu da hannu an gane ko ba ni dawa tiya biyu in baka dawa tiya biyu kana da dawa mori ina so in ci ƙaura ne zan baka tiyan dawa biyu ƙaura za ka bani tiyan dawa mori ko farfara tiya biyu ina son in ci tuwon jan masara ne kai kuma Allah ya baka faran masara za ka ba ni buhun masara ɗaya zan ba fara zan baka buhun masara ɗaya ja to irin waɗannan kayayyakin abinci na hatsi bai halatta sai yawansu ya zama ɗaya kuma hannu da hannu haka wake haka makamancin su na daga abincin da ake ajewa da kayan miya an ji wannan ko za mu kai zuwa ga wani wuri ne kowane gaba yana da sarƙa wala ya juzu fihi ta'khirun bai halatta jinkiri bai halatta jinkiri ba yawa ba zan baka na aka ce bari ka je ka ɗauko naka ba ba haka ba maganan ban yarda da kai bane ba maganan kai ba dan unguwan nan bane ba maganan kai ba ko bane ba maganan kai zaka gudu bane gudu kai tai wala ya yajuzu ta'amun bi ta'amin abinci da abinci siyan abinci ku abinci ne da abinci ba fa kuɗi ne za a bayar ba bai halatta abinci da abinci ila ajalin zuwa wani ajali kana min jinsihi jinsin abincin ɗaya ne aw min khilafihi koko ba ɗaya ba bane kana mimma yuddakharu aw la yuddakharu shin wannan abincin na ɗaukan ajiya ko baya ɗaukan ajiya dukkan shi la yajuzu ta'khiru wato duk lokacin da aka ce za a yi cinikin abinci da abinci ba bashin abincinka zan karba in biya ka ba ba zan karba abincinka ne in biya ka da kuɗi ba abinci da abinci ne to la yajuzu fi ittakhairu ba a yadda in ɗauko nawa in kinkimo nawa buhun masaran in zo in aje kai kuma ka ce to in na dawo zan aiko maka da nawa ba ba haka ko kuma a kama na a shiga da shi gidanka sai an gama kintsa tsama naka sai a je wani sto ɗaya gidan da kake da shi a can Ilima matan ka biyu ne ɗaya tana tana kwarbe ɗaya tana kaura sannan sai mu kaura da ni da kai mu je can ba a haka da ko naka in dai abinci da abinci ne abu mai ɗaukan ajiya da wanda bai ɗaukan ajiya ta akhiri jinkiri kawai ake magana akai anan ba a yarda da shi ba a da shi a kalli wannan biyu kenan wala ba sa bil fawakihi kayan marmari babu laifi babu laifi mene gaba wal mabunkura ƙasa doya rogo dankali wa ma la yuddakharu da abinda bai daukan ajiya babu laifi a cinikinsu mutafadilan wani ya wani na shuka rogo iri kaza ka shuka rogo iri kaza to babu laifi in ce to rogon nan naka ina son shi na ji shi kai mai zaƙi ne ka bani ragun buhu ni nawa rogon ni kuma in baka buhu ɗaya ko buhu biyu babu laifi hakanan kayan marmari na gona da gonan gwaiba ko ina da gonan mangoro mangoron ka kai ila sakata ne sakata ayo akwai mangoro sakata dan kamaru ba na Najeriya ba to ne dan Najeriya kai naka dan kamaru <laughs> so to ne Allah ya ki so to ne dan Najeriya a ah, dan Najeriya ne kai naka gona dan Najeriya ne ki so to kuma Allah ya soyi ki ai sunan ne bai yi ba a dai samu wani sunan kambiri kamburi kuma an ku aiko masautan ma Allah ya taimake mu saboda haka kana da mangoro iri kaza ina da mangoro iri kaza ce to mangoron ka na ganshi mai kyau ne iri kaza ne ka bani naka rabin buhu ni na zan baka buhu daya mutafadilan malin ce babu wa in kana min jinsin wahidin ko da jinsi ɗaya ne shi ma amma ku kalli inda hadarin yake yadan biyadin hannu fa da hannu kun ga yana nan akan bakan shi na sama la yajuzu fihi ta'khiru ba a yi da jinkiri ba in dai za mu cinikin mangoro da mangoro da kai ko kuma za mu cinikin mangoro da ayaba ko cinikin mangoro da kankana ko kuma cinikin doya da doya ko ko cinikin doya da rogo ko cinikin doya da waɗannan tafaduli don wani ya fi wani babu laifi to amma shi ma ba a yadda ba sai ya dambiye din in ba ka wuri ba za ta shiga a kalli wannan wala ya juzu tafadul fil jinsil wahidi bai halatta a sa fifiko a jinsi guda ɗaya fi ma yuddakharu daga abin da ke ɗaukan ajiya min alfawaki aliyabi Sati. na daga kayan marmari busasshe kaga ai an ce babu babu babu laifi a fifiko a kayan marmari ko to kayan marmarin in ya zan ya bushe to shi kuma a wannan gaban to ba a yadda da tafaduli ba in dai ya riga ya bushe shine zan maimaita wala yajuzu tafadulu fil jinsil wahid jinsi guda ba a yadda ba a sa wani ya fi wani fi ma yuddakharu daga abin da ke daukan ajiya min alfawakihi na daga kayan marmari sace wanda ya ya bushe in kayan marmari ya bushe to ba hukuncin shi daidai da kayan marmarin da bai bushe ba kayan marmarin da bai bushe fa tabaduli an karba ko da ko jinsi guda ne ballanta na jinsi ya bambanta tunda ai kayan marmari ba kayan marmari ne ayaba ma kayan marmari ne saboda haka kayan marmari ne amma daban-daban bai ba jinsin su daban-daban ne suna nau'o'in su kala daban-daban nonon na dabino eh, na ayaba shi ma daban-daban yake to in dai danye ne to dan an ba da wani ya ni yawa ko da cikin jinsi ɗaya ne ba damu ba amma in ana busar da irin wannan kayan marmarin ya bushe to wannan ba a yarda da tafaduli ba adadin da na baka shi zaka bani wasairil idami haka sauran kayan miya tumatir na ɗauko tumatir ko tattasai ko tarugu babu laifi in ce kai wannan tumatir ɗin naka mai kyau ne zan baka rabin kwando zan baka rabin kwando zan karbi naka rabin kwando ni nawa bai kai naka kyau ban baka kwando uku ko hudu duk an karba danye ne amma in muka riga muka yayyanka muka shanya ya bushe ya zama kauda ya zama ya bisa ya zama kauda ya bushe to ba maganan wata matan din ya fi naka kyau yawwa a nan wurin in an tashi mudu na baka mudu za ka bani buhu na baka buhu za ka bani wanda yake da ko a ɗanye ne ƙila kuɗin su ma ba ɗaya ba ne an gane wata ami dai sauran nau'o'in abinci wa sharabi da abin sha illal ma a wahadahu amma ban ruwa ruwa ana tafadul in eh, aka in mutum ya zo da ruwa ƙila irin ruwa ne na gora haru kai kuma ka ɗauko naka mai zarfi ke eh, to da ala ba ni fara na yi ce to zan baka guda ɗaya za ka bani bukiti guda naka to ya yi ana tafazuli a ruwa kaga ai yawansu ba ɗaya ba ne to an yadda ba ni wannan ruwan in baka wannan ruwan bukiti guda to an karbe shi wa makhtalafat ajnasuhu min zalika daga abin da aka ambata na sama dinnan in jinsin su ya saba wa min sa'iril hububi hakanan ƙwayan hatsi ya saba wasu mari ko ɗayan itatuwa suka saba wadda ami ko nau'in abincin ya saba wala ba sa bi tafaduli fihi babu laifi na wani ya na wani yawa amma dai har yanzu yadan din. abinci ake magana in ana maganan cinikin abinci ba maganan wani ya bada nashi wani za a bashi nashi an jima a tun farko a shirya bashi za a yi a biya kawai da kuɗi amma in dai abinci da abinci ne kana da amince na da amince to me amfanin ne in bada naka ce naka kai sai an jima shari'a ba ta yi da wannan ba maganan na san ka ka san da dan gidanmu ne kai kai kanina ne kai wanka wane ne kai kaza ba duk ba wannan yadan biyadin ba ni in ba ka? wala yajuzu tafadul fil jinsil wahid minhu bai halatta a samu tafaduli a jinsi guda daga abin da ya gabata illa fil fudari wal fawakih mala ya sake maimaitawa sai ga kwarra abubuwan da suke kwarra ɗanyu, sai kuma abubuwan da suke kayan marmari ne wal kaga alkama wa sha'iru da sha'ir shi ma alkama ne wa sultu da sulti shi ma wani nau'i ne na alkama ka jinsin wahidin kamar jinsi ɗaya ne fi ma ya hillu min wa ya harumu na daga abin da ke halatta da abin da yake haramta tun daga tafaduli ko fifita wani akan wani ko kuma jinkirin biya wa zaitu kullu simple mai man da baya bacci na girki mai wanda baya bacci na girki shine zait ah, wa zabibu zabibi kullu simfun dukan shi sunfi ne ya ga muku da zaiti to wa zabibu zabibi kullu simfun dukkan shi sunfi ɗaya ne galibi a wasu ƴaƴan itatuwa sai gaba mu da su ko kuma mu mu san su ne ba mu noma yanzu amma dai noma a ya da gidan gidan wattamru kulluhu sinfun dabino dukkanin shi sun fi ɗaya ne babu tafaduli babu yadan biyadin ake yi walƙitniyatu asnafun fil buyuti to nan ne inda rigimar take karatun sai ya saba shi san mu koma baya kaɗan don mu haɗa shi da gaba ya aka yi aka samu wannan matsalan a littafi ɗaya a karatun gaba ya goge na baya wal kitniyatu wake asunafin dangogi ne fulbuyu'i a ciniki sai malam kai ka ce yi gaba ya koma baya waqtalafa fiha qawli malikin kai maganan maliku fa ya ci saba a cikin waki walam yakhtalif qawluhu fi zakati annaha sinfun wahidun amma kuma maganan shi bai saba ba akan cewa wake dangi ɗaya ne ya za ka haɗa karatun sama da nan can baya a buɗe baya a koma baya fata inda muka fara karatu yanzu ya ce wa ta'amu min hububi abinci na daga ƙwayan hatsi wal qitniyati da wake wa shibhiha da makamancinsa mimma yuddakharu na daga abin da ke daukan ajiya min qutin na daga abinci au idamin ko kayan miya la yajuzul jinsu minhu bi jinsihi jinsinsa bai halatta da jinsi illa mislan bi mislin yadan biyade sai tamka da tamka yawan su daya hannu da hannu ai eh, hannu da hannu yadan biyade amma ana a ƙarshe ku zo ku hudo ku dawo ƙarshe sai ya sake cewa a asnafun wake dangogi ne ila shi sa wani ba Allah ya ce yana so yi magana kan wake shi kuma karatu a hankali yake bi ya ce wake dangogi ne filbuyu a kasuwanci kenan in za wake na ba iri da naka bane za mu cinikin wake da wake to za a duba wanne ya fi wanda ya fi kuɗi sai ya fi ɗayan a nan ko a farko kuma fa ba haka ba ne. to sai kuma ne sake cewa waqtalafa fiha qawlu malik magana imam maliki akan matsalan wake ya sassaba wani wurin ya ce wake dangi ɗaya ne wani wurin ya ce wake ba dangi ɗaya ba ne amma kuma a zakka sai ya ce dangi ɗaya ne idan ka noma waken soya buhu biyu sai ka noma farin wake buhu uku misali buhu uku yawa sai ya hada ya zama biyar sai aka sa a wuski sai zama a wuski biyu na waken soya a wuski uku rigiza kenan rigiza uku na farin wake ya ce hada su zafi din jinsi guda ne a zakka a ciniki wata rana sai ya ce a hada su wata rana sai ya ce a raba su ba jinsi ba to yaya za ka yi tahalilin wannan a dunkule abin da ya sanya malamai sun tattauna akan wannan matsalar me yasa imam malik yi gaba ya baya akan matsalar wake to wato amma matsayin da suka samu shine kitniya abin da yasa imam malik ya gaba ya baya ita kalman kitniya gyada ya shiga ne an gane saboda asalin kitniya duk kwayar da take tana da kwaba a bayanta kitniya tana shiganta shi sa wani lokaci sai ya shiga wani lokaci sai ya fita an gano wannan gyada takan shiga cikin kitsiniya to sai wani lokaci sai malik ya ce rabi. wani lokaci kuma sai ya ce kitsiniya a haɗe su saboda haka amma zance mafi inganci shine kitsiniya wake jinsi guda ne in dai dan tsadan kuɗi ne dabino akwai dabinan da yake bambancin wani da wani sai ka tsorata ya bambancin wake da wake akwai dabinan da zaka same shi tiya daya naira ɗari daya wani dabinan tiya daya naira dubu daya dabino dabino da kake ganin shi dangogin shi ba na wasa ba ne bambancin kuɗin shi ba na wasa ba ne saboda haka wake zance mafi shahara shine jinsi ɗaya tunda mu mun yi sa'a a hausa ba ma haɗa wake da gyaɗa ko muna haɗa su saboda gyaɗan shi karan kanshi gyaɗa kallon shi daban-daban ne ko gyaɗa kala ɗaya ne shi ma waken ai ba kala ɗaya ba ne wake yanzu wani ya fara maka lissafi manomi ne shi zai ce maka akwai kaza akwai kaza akwai kaza kai da yake kwanzuma ne malomi ne kai maci kawai ka tsa gaba kai ba ruwanka kawai kowanne waki waki ne amma shi zai bambance muka ce kaza kaza ne kaza kaza kaza kaza ne saboda haka in ka kalli maganar malik game da wake magana uku za ka samu magana biyu wake jinsi kuɗe ne magana ɗaya wake ba jinsi ɗaya ba ne haka ne ko a zakka jinsi ɗaya ne abin nan a kasuwanci ya raba biyu wata rana ya ce wannan wata rana ya ce wannan saboda da in ka haɗa maganin wuri guda sai ka gane ashe abun abu guda ne Allah ya taimake mu sai mu tashi bangaren luhumu bangaren nama an gane ko Allah ya taimake mu ba mu mai ta wannan zamu kun ga kowa ya je karanta bi ai za ku yi arzu mai mai ta ko muka yi A wasu na za mu tashi a alawasu